السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتشي شاهد وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبودا دا ريهود دا ثلاثين دا ترى domin ci gaba da karatunmu na tafsiri da yake gudana gabanin haka za mu amsa abin da ya samu na tambayoyi wannan yana cewa malam ko yana halitta a rubuta ayoyin alkur'ani da hausar boko rubuta ayoyin alkur'ani da hausar boko ba daidai ba ne saboda baƙaƙen ƙura'anin ba za su fita ba wajen furta su yayin karantawa yayin karantawa amma a tarjama zuwa ga yaren hausa saboda mutane su fahimci abin da ƙura'ani ya kunsa na saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko a fassara shi zuwa ga wani yare saboda buƙatuwa zuwa ga haka ta wannan babu laifi amma rubuta shi bakin qur'ani zuwa yaren hausa wannan bai halatta wallahu alam sai wannan yana cewa malam menene hukuncin wanda ya sha ruwa cikin rashin sanin lokacin shan ruwan da ya yi ba mutumin da ya sha ruwa cikin rashin sani zai ɗauki cewa ya yi tunanin rana ta faɗi da haka sai ya sha ruwa kuma daga baya sai ya bayyana gare shi cewa ranar ba ta faɗi ba ta wannan babu komi a kansa sai ya karasa azuminsa saboda hadisin asima wanda yake cikin sahihul bukhari da sunan abi daud idan kuma a'a mantawa yayi yana tunanin cewa ba azumi yake ba sai ya sha ruwa a sakamakon mantuwa to shi ma wannan babu komi a kansa da haka sai ya ci gaba da azuminsa kamar yadda yake hadisin abi huraira radiyallahu an cikin sahih bukhari da sahih muslim Eh, wannan shine zancen da yake mafi inganci domin shi ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi duk da wasu suna ganin cewa idan azumin nafila ne to shine babu komi a kai amma in na farilla ne dole sai ya rama to ruwaya kuma ta zo cikin sunan darqutni da al-mustadrak eh, lil imam eh, abi abdullah al-hakim an-nisaburi rahmatullahi alaihima cewa a ramadana wanda ya sha azumi cikin ramadana yana mai mantuwa to babu ramuwa a kansa babu kafara kaga wannan sai ya nuni akan cewa me wato ainihin azumi ne na wato ainihin farilla sannan shi kansa wancan hadisin man nasiya wa huwa sa'im kaga man harfu shart wa huwa sa'imun kaga wato ainihin nakira wanda annakira kuma fi saki shart tufid umum wato ya shafi azumin farilla kamar yadda ya shafi na nafila wallahu a'lam أعوذ بالله من الشيطان subhanahu wa ta'ala bacin ya lura ya faɗakar game da abin da ya gudana a baya na tarihi ga waɗanda suka bijirai masa a sakamakon haka ga abin da ya afku gare su Allah yake ba da wannan labarin ga kafiran yau don su san cewa ba fin karfin Allah suka yi ba waɗanda suka gabace su a kafirci sun fi su komi Allah ya ba su damammakin da su ba su samu ba amma tare da haka Allah ya hallakar da su domin hakan ya zama wa'azi da ainihin gargaɗi wanda Allah ya so shi da shiriya ya koma zuwa ga tafarkin daidai kamar yadda Allah ce wa kam ahlakana qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan فنقبوا في البلاد هل من محيص فيتي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد cikin haka akwai tunatarwa ga wanda yake da hankali kyakkyawan hankali lafiyayye zai gane cewa lallai wannan tunatarwa ce mai girma ta ya koma zuwa ga tafarkin shiriya ya bar tafarkin bata kamar yadda Allah ce wa laqadi ahlakana ashiya'akum fa hal min muddakir lallai hakika mun halakar da ire-iren ku na kafirin da suka shuɗe a baya labari ya zo muku shin akwai mai wa'azantuwa manufar kenan to tare da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da bayani domin nuni akan kaiwa mutuka wajen kangare wasu da bijire wasu da rashin komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala don manzan Allah Allah ya lallashe shi ya gane cewa rashin su ga shari'a ba wa rashin bayyana shari'ar ba ne a shari'ar ta bayyana Allah ya ba da labarurruka na ababen da suka faru a baya a tarihi kuma manzo Allah ka yi iya ƙoƙari wajen bayyana musu abin da yake na gaskiya abin da yake na shari'a amma kaiwa mutuƙa wajen kangarewa da bijirewa da ƙin gaskiya wannan shi yasa suke nuna ba su gane ba domin sun zaɓi ɓata a kan shari'a to ne Allah ya biyo baya da bayanin cewa inda littafi zai zo daga sama su ɗauki littafin da hannuwansu su karanta su ga cewa gashi kai manzo ne daga Allah Allah ne ya turo ka suna gani da idan su littafin ya sauko su karanta abin da yake ciki su ga bayani ne wanda ya kushi tabbatar da cewa kai annabin Allah ne manzon Allah ne to ba za su yadda ba za su ce dabo dabo ne domin ka gane cewa bijirewa ce kangarewa ce ba wai rashin bayanin ka bane ba wai rashin tsayuwar hujjojin da Allah ya turo ka da su bane wannan lallashi ne ga manzon Islam da kuma dukkan mai kira wanda ya ɗauki hanya ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan ya fuskanci waɗannan ababe to ya ci gaba da isar da saƙo ɗin to anan za mu ga Allah sai ya buɗe wato ainihin ita ayar bi damiril ghaiba cewa alam yarau shin ba su gani ba da kuma sai ya biyo baya بضمير الخطاب an gane ba makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum mun tabbatar da su a ban da abinda ku ba mu hore muku shi ba irin tabbatar wadda ba mu yi muku ba kaga sai ya zanto magana ce ake ga mutane kenan ga suna sai kuma ya ƙara koma zuwa ga wato ainihin damirul ghaiba wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin a cikin suratul yunus kuma sai Allah ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr yusayyirukum kaga lil khitab hatta idza kuntum fil fulki lil khitab وجرينا بهم بريح طيبة وجرينا بهم سيأكم كم ضمير الغيبة wannan salo ne na alkur'ani domin nuni kan cewa qur'ani littafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don kuma nuni a nan cewa da Allah ya yi alami ya shin ba su gaba nawa nawa muka hallakar gabaninsu wannan a matsayin labari ake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam da kuma waɗanda suke sun yi imani da shi a lokacin da kuma ragowar musulmai to da Allah ya ce makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum to magana kuma an koma ga waɗanda su ake ba da labarin domin su su ne suwaye kafirai su ne kafirai to can kuma sai aka fara da khitaf sannan kuma sai aka dawo da ghaiba an gane domin nuni akan cewa magana ce ake da ku sai kuma aka bayyana abin da su jiragen suke gudanarwa ta yadda suke gudanuwa da su waɗanda suke cikin jiragen to sai aka mai da magana kuma zuwa ga wasu mutane an gane domin nuni game da salon zance na alkur'ani mai girma da kuma nuni akan cewa a wannan tsari ba wai ku ka yi tarayya ba a wasu ma sun yi tarayya da ku wajen shiga jirgin ruwa ya yi tafiya da su tare da kaya mai nauyi kuma ba tare da sun nutse ba domin nuni akan iko na Allah subhanahu wata'ala domin nuni akan cewa wanda yake tafiyar da ku cikin jirage da wasu ku to lalle shi ya cancanta ku rika a matsayin abin bauta subhanahu wata'ala don kuma nuna salo na zance na Allah subhanahu wata'ala to shine sai Allah ce walau nazzalna alayka kitaba kuma da zamu kai mutuka wajen saukar maka da ainihin kitaban wal littafi fi ƙirƙasin a cikin takadda falamasuhu bi aidihim su shafi shi wannan littafin da hannuwansu su taɓa gashi nan littafi ne wanda yake daga sama Allah ya saukar da shi gashi nan yana rataye tsakanin sama da ƙasa su kama da hannuwansu su karanta su ga cewa lalle kai annabin Allah ne manzon Allah ne wannan saƙon da ka shi saƙo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala laqala alladhina kafaru minhum lalle da waɗanda suka kafirta daga cikinsu in haza da sun ce wannan abin ba komai bane illa sihr mubin face tsafi ne dabo-dabo ne sihiri ne wanda yake bayyane a fili karara da sai sun gaya maka wannan a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe ita wannan aya bi harfi shartin walau nazzalna lau anan lau ce shartiyya shi yasa fi'ilu shart ya biyo bayanta kuma jawabu shart shi ma ya zo nazzalna shine fi'ilu shart jawabu shart laqala alladhina faru minhu in hadha illa sihrun mubin da sun ce tsafi ne dabo dabo ne da za mu yi haka don haka rashin karɓar shiriyarsu ya afku ne ya kasance a sakamakon kangarewa da bijirewa da kuma sun fifita ɓata a kan shiriya ɗin ba wa rashin bayyanar ayoyi ba ne da hujjoji ayoyi sun bayyana hujjoji sun bayyana a kan gaskiyar abin da ka zo da shi amma fifita wasu ga bata akan shari'a fifita wasu ga gaskiya akan ƙarya da tsaurin kai da girman kai wannan shi yasa sai suka ainihin kangare suka juya baya suka ce ainihin dabo dabo a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da wannan bayanin abin da ya gabata a baya kuma Allah ya yi bayani game da game da matsayi na dukiya na mulki na damar duniya domin nuni kan cewa waɗanda suka kafircewa abin da yake na gaskiya sababin kafircewar yakan bambanta da juna wasu sun kafirce a sakamakon mai abin da suke da shi na dukiya da matsayi da duniya da Allah ya ba su da haka wannan sai ya ruɗe su sai suka yi wa gaskiya girman kai suka bijire suke ganin cewa in sun bi wannan gaskiyar to za su zanto mabiya maimakon su zanto ababen bi a yanzu kuma su ake bi su ne ababen girmamawa kuma sannan abin da suke kai na jin daɗi to zai iya bijirewa don haka wannan sai ya bayi zuwa ga mai suka kanga da suka yi girman kai kamar yadda Allah ce kalla innal insana la yatagha an ra'ahu lallai lalle mutum yakan girman kai ya ƙetare iyaka saboda ya gan kawai ya wadata ya tara abin duniya to wasu kuma sukan cewa abin da yake na gaskiya a sakamakon giluwa da suka yi kan bata batan ya kama jikinsu suka samu kansu a haka don haka dukkan abin da ya zo musu na gaskiyar ko da ya bayyana gaskiyar ce to sai su bijire sakamakon batan ya kama jikinsu to da haka duk abin da zai zo musu na hujjoji na ayoyi ba za su bar wannan batan ba su bi gaskiya saboda haka ya rasulallah ba wai gajiyawar ka bace ba wai rashin bayanin ka bane a kayi bayani ka isar da bayani kuma hujjoji da ayoyi sun bayyana kangarewa ce ta sa ba su gane ba da haka ko da littafi ne zai zo daga sama ya bayyana karara cewa ga shi kai manzo ne daga Allah suna ganin littafin su kama da hannuwansu ba za su yi imani ba kamar yadda Allah ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fazallu fihi laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun masahurun Allah ya ce ina za mu buɗe musu ƙofa daga sama su yini suna hawa sama ta cikin wannan ƙofa to da sai sun ce idanuwanmu aka sihirce an ɗimantar da idanuwarmu ne idanuwanmu an ɗimantar da su da haka mu mutane wanda aka sihirce shi yasa muke ganin haka to da kuma Allah ya so zai iya yin haka din kuma in ya yin waɗanda ya hukunta musu bata ba za su yi imani ba to amma sai Allah ya turo ka da littafi wanda littafin shi ne cikakkiyar hujja cikakkiyar aya domin Allah ya zartar da jarrabawarsa ga ya ga shin suwaye masu imani suwaye kuma za su ce sai an ka musu aya kaza sai an ka musu aya kaza domin mumine su bayyana kuma kafirai su ma su bayyana bisa hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala shine ce inna sha'a nunazzil alaihim ayatan minas sama fazallat a'naquhum laha khadi'in Allah ce inda mun ga dama da sai mu kai mutuka wajen saukar da wata aya daga sama wuyoyinsu su yi ni suna masu risinawa ga ita wannan aya saboda ta kiɗi ba su su tabbata cewa lalle wannan saƙon daga Allah yake saboda haka abinda manzanni suka yi da shi gaskiya ne ba ƙarya ba to sai Allah ce wa ma ya'tihim min dhikrin min ar-rahman muhdathin illa kanu anhu mu'ridin to amma waɗanda Allah ya hukunta musu bata su sai sun bijire sai ce ba su yadda ba duk da haka wannan kawai dabo dabo ne wannan ayar gashi ba sun ɗauki lokaci mai tsayi suna kallanta kuma sun na suna ta mamaki amma sai ce kai dabo dabo ne ba gaskiya ba ne ba za mu yadda ba sai Allah ce fa kadi kazzabu fa sayatihim anba'u makanu bihi yastahzi'un hakika sun karyata kuma da sannu labarin da ake ba su na sakamakon abin da suka zanto suna yi na izgilanci game da shi wannan abin da ake gaya musu na saƙon Allah zai same su a nan cikin surtu shu'ara sai Allah ce fasofa ya atihim amma a nan cikin surtu an'am a nan cikin surtu an'am sai ce fasofa ya atihim a nan cikin surtu an'am faqad kazzabu bil haqqi an gane ba lamma ja'ahum fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un nan cikin suratul an'am kaga an samu ƙarin bil haqqi da kuma ƙarin ne lamma ja'u amma cikin suratul shu'ara sai aka ce faqad kazzabu fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un ba a ce fa sawfa ba sai aka ce fa sayatihim kuma ba a bace bil haqqi ba an gane haka ba ambaci lamma ja'ahum ba saboda suratul an'am ta gabaci suratul shu'ara sauka to da haka sai bayanan suka bu a cike to suratul shu'ara kuma ta sauka ne bayan suratul an'am da haka sai aka takaita magana tunda ya riga ya gabata a waccan sura ne an gane sannan abin da za mu ƙara lura shine a nan cikin suratul an'am sai Allah ya ce fa ya atihi a can kuma cin sautu shu'ara sai ce fa atihi don me domin idan aka ce saufa takan nuni zuwa ga me abin zai zo amma zai dan dauki lokaci fa saufa kenan amma sa takan nuna abin zai zo nan kusa abin zai zo nan kusa ba da dadewa ba to can sai Allah ce fa sofa ya atihim nan kuma sai ce fa saya atihim a can fasofa da sannu zai zo musu nuni a kan tunaninsu su suna gani abu ne wanda yake nesa nan kuma fasaya a tihim da sannu zai zo musu a bisa abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wajen Allah abin kusa yake amma su a ganinsu abin nesa ne da haka a can sai aka ce fasofa ya tihim gaba hangar su kenan nan kuma fasaya a tihim a wurin Allah subhanahu wataala abin kusa yake da haka sai aka yi amfani da asin maimakon sofa kamar yadda Allah ce hu, yarawnahu ba'ida su suna ganin lamarin alkiyama lamari na azaba abu ne wanda yake nesa sai Allah ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin shi wato anishin kusa shine walau nazzalna alayka kitaban a nazzalla daga ainihin nazzala yunazzilu tanzilan wato ala wazani fa'ala yuf'ilu tafa'ilan fi'ili na nazzala yakan nuna mai maimaituwar abu an gane to amma anan an ce nazzalna ba a ce an zalla ba saboda mai lilmubalagha domin nuni wajen kaiwa mutuka kaiwa mutuka da haka sai aka yi mai tad'ifu zai ya zanto na zalla domin nuni kaiwa mutuƙa ta fuskar mai girman shi littafin da Allah ɗin zai saukar to ko da ya saukar to ba za su yi imani ba ba wai ana nufin cewa za a sassaukar a ci gaba da sassaukarwa ba an gane wannan da kyau shine kitaban wato ainihin wani littafi rubutacce kitaban anan daga kataba yaktubu kitaban wa kitabatan idan aka ce alkitab ala wazan al ismul mafa'ul ay al maktub abinda aka rubuta ya zanto rubutu ne gashi rubutacce cewa lalle manzon Allah annabin Allah ne manzon Allah ne saƙon da ya zo da shi gaskiya ne daga Allah fi qirtasin kuma cikin takarda gashi an sa shi a cikin takarda a rubuce suna gani alƙilƙas shine a sahifa wato ainihin takarda kamar yadda wato ainihin katada bin di'ama bin katada a sadusi ya ainihin faɗa kamar yadda yake cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an duk da yake ta hanyar wato ainihin ma'amar bin rashid ne al wanda ruwayar ma'amar ga katada akwai magana a kansa kamar yadda addara kudni. ya yi magana cikin kitabul ilal rahmatullah al-jami ah, haka as-suddi shi ma ya faɗa kamar yadda yake cikin jami'il bayan an ta'awili al-qur'an a cikin isnadinsa akwai asbab bin nasr wanda mutakallamin fi ah, haka ainihin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda shi ma al-imam abu jafar ya fitar cikin jami'il bayan an ta'awili ayil qur'an yake cewa fi qasin ana nufin as-sahifa amma isnadinsa isnadi ne shi ma mai rauni saboda ailatul aufi amma dai ma'anar kuma haka take kirbas ana nufin ne as-sahifa ne duk da isnadodin zuwa gare su akwai magana to amma kuma ma'anar haka take fi kirbas cikin wato ainihin takadda falamasuhu su ainihin ɗauki wannan littafin bi aidihim da hannuwansu su gani su duba a mujahid bin jabar rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an yake cewa ai su kalli littafin kallo sosai su kura idanu a katada bin di'ama bin katada as-sadusi kamar yadda yake cikin jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an da isnaduni tabbatattu zuwa gare su yace ai fa ayanuhu mu'ayanatan su gan shi gani ido da ido a bayyana ƙarara shi ake nufi da falamasuhu to amma duk da haka ba za su yadda ba za su ce ba gaskiya ka zo da ita ba ba ka zo da abin da yake na gaskiya ba to lafazul lams za mu ga falamasuhu daga ainihin lamasa yalmisu lamsan allamsu shine shafar abu an gane ka shafi abu wani lokaci kuma akan kawo allamsu ana nufin me tsananta bincike cikin abu wato shine lalime ka yi ta laliman abu kana bincikensa to sai a ce masa mai allamsu kamar yadda Allah ce wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba yanda shaidanu suke cewa lalle mu mun shafi sama mai suke nufi da sama mun shafe ta a mun binciki sama muna ta lalime don mu samo labari mu gaya bokayenmu sai muka samu ita sama an cika ta da eh wato an cika ta da dalmomi da kuma taurari domin tsare ka sai zanto abin da muke samu muna yi a da yanzu an toshe wannan kofa ne to kaga lamsu cikin wannan aya da take cikin suratul jin ana nufin mai albahs at-taftish wato ainihin tsananta bincike da laliman abu wanda yake lalime yake neman abu haka zai ta yi ta lalimawa ya ta binkitawa to amma anan allamsu ana nufin wato ainihin shine su ga abin da idanunsu ido da ido karara a bayyane ga littafin suna ganinsa amma ba za su yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi ba za su gaskanta shi ba to a nan sai Allah ce bi aidihim da hannuwansu tare da cewa daga ababen da ake yin shafa da su a akwai hannu ana yin shafa da me da hannu ba ba haka ba to amma sai Allah ce bi aidihim da hannuwansu wannan littauki domin karfafawa domin kore wani wani tunani cewa shafar ko ana nufi da kaza ko da kaza sai Allah ya ambaci hannuwa domin ƙarfafawa cewa su taɓa ɗin sosai ba wai ba wai labari ba su gani karara a bayyana ga littafin daga Allah da sunan manzo Allah da bayanin cewa annabin Allah ne manzo Allah ne da hannuwansu ba wai hannun wani ba su suka ɗauka da hannuwansu suka gani suka kalla ba wai nuna musu akai ba to don ƙarfafawa. كما yadda Allah ce wa min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummun amsalikum ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون تواباب وتا دابة لتكين تفيا أبن قصة دكا وانا أبو ميتاكا وأبن قصة سنة سمي دابة متنة دابة تي نينيني نينيني سيالله تي هكا باب ونسنسو ya tsiru da yake tashi sama bi janahihi da fukafukansa akwai tsuntsun da yake tashi ba fifike babu da Allah ya ce ya tsire yana tashi sama ai an san da fiffike yake tashi amma sai Allah ce bi janahihi da fukafukan saboda me karfafawa to nan ma ya ce bi aidihim da hannuwansu saboda alishin karfafawa cewa lalle su da kansu za su taba abin su gani ba wai nuna musu za'a yi ba kuma sannan saboda shafa wani lokaci akan iya shafa da me da kafa ka taba abu da kafarka an gane ba akan iya shafa da kaza da kaza to sai Allah ce a'a da hannuwansu din za su ɗauko littafin su gani su karanta su ga bayani daga Allah subhanahu wataala laqala alladhina kafaru minhum waɗanda suka kafirta daga cikin su to sai sun ce wannan abin dabo dabo ne ba gaskiya bane anan sai Allah yace laqalal ladina kafaru waɗanda suka kafurta daga cikinsu bai ce laƙalu ba laƙalu da sun ce wannan dabo-dabo ne tsafi ne ai kaga zancen yayi laƙalu da sun ce tunda an san da su ake magana amma sai ce laƙalan ladina kafaru da waɗanda suka kafurta da sai sun ce wato sai aka bayyana wato ainihin suna maimakon wakilinsa mun gane ba al-izhar fi mawdi'il idmar saboda me saboda nuni akan cewa a waɗannan mutane da suka furta wannan maganar to sun kafurta da ita na cewa abinda manzo Allah ya zura shi dabo dabo ne ba gaskiya bane wannan kafirci to da haka sai Allah ce kafirai domin ya bayyana cewa wannan aikin nasu ne na kafirci ne sannan kuma domin bayanin cewa dukkan wanda ya faɗi irin wannan maganar to ya zanto mai kafiri sannan kuma domin bayyana cewa masu faɗin haka kafirai ne sun kafirta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi sai Allah ya bayyana mai cewa laqala alladhina kafaru da wanda suka kafirta domin nuni akan cewa wannan abin da suka yi din kafirci kamar yadda Allah ce man kana aduwwan lillah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah lil kafirin a dukkan wanda ya zanto dan adawa ga Allah ga manzon Allah abin nufi adawa ga Allah ga manzon Allah shine bijirewa abinda Allah ya turo manzon Allah da shi rashin biyayya ga Allah rashin biyayya ga manzan Allah wannan shine adawa da kuma mala'ikunsa da ainihin manzanninsa wanda manzan Allah shine kan gaba da kuma jibril da mika'il to sai Allah ya ce to su sani cewa Allah ma maƙiyi ne ga kafirai ma'ana zai sakan ya musu da abin da ba sa so shine mai na azaba tunda su ma sun zo masa da abin da ba shi ya umarce su da shi ba da haka zai sakan ya musu da abin da ya dace da aikinsu kaga anan Allah zai iya cewa ai fa inna Allah aduwwul lahu to Allah ma makiyinsa ne Allah ma makiyinsa ne amma sai ce fa inna Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyi ne shi ma ga kafirai domin nuni akan cewa wannan kafirci ne Ƙin wani manzo cikin manzannin Allah kafirci ƙin wani mala'ika cikin mala'iku na Allah wannan mai kafirci ne to da haka sai Allah ya ambaci sunan kafirci maimakon mai wakilin suna to nan ba haka laqala alladhina kafaru minhum da waɗanda suka kafirta daga cikinsu, nan sai Allah ce minhum domin nuni eh babu minhum ko to akwai minhum in ta zo, a ina a ƙarshe ƙarshen suratul tauba haka ne to da sai ka ɗauko ta sai ka kawo ta idan ka ɗauko waccan minhu ɗin sai ta baka sakamakon cewa ashe kafiran ba wai su bane suka yi me suka tabbata kan kafirci an samu wasu daga ciki sun yi me sun shirya sun bi tafarkin da yake na daidai da kuma su suke faɗa da gaskiya daga ba sai suka shirya to shine ya bayu a wasu wurare sai Allah ya ambaci mai minhum cewa daga cikinsu domin nuni cewa an samu wasu sun musulunta duk da yake mafi yawa sun tabbata kan kafirci an gane shine laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin in hadha anan in ce tana nufin me ma ma nafiya shi yasa illa ta zo bayanta idan illa ta zo bayan in to anan in din abinda ake nufi ita ma nafiya korewa an gane ba kamar yadda Allah ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda ay ma kullu kenan to nan ma in haza ay ma haza wannan ba komi bane illa sihrun ce dabo dabo ne laqala alladhina kafaru in haza illa sihrun mubin sannan akan kawo in ana nufin in shartiyya wato a matsayin sharadi kamar yadda Allah ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala yarda li ibadi kufur wa in tashkuru yardahu lakum قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين كاجا إن أنا إنت شرطية wanda take nuna cewa to idan kaza ya faru to za kuma a samu me kaza sannan kuma akan kawo in ana nufin mai matsayin labari kenan in mukhaffafa min thaqila in mukhaffafatun min thaqila wato asali inna ne an gane to sai aka yi at-takhfif aka sassauta wannan at-tashdid sai zan to in to da sai ake ce mata mukhaffafa min thaqila to ita kuma tana nuna labari ai yanda al'amarin yake ai innahu yanda al'amarin yake yanda abin ya zanto kamar yanda Allah ce in kullu nafsin lama alaiha hafiz lama alaiha hafiz lama bisa kira'a ta al-imam nafi' da al-imam ibn kasir da al-imam uh, abu uh, amr al-basri da kuma al-imam al-kisai sai zanto in kullu namsin lama sai zanto lama wannan maɗin sila wato an kawo ta domin ƙarfafawa ayyana zance ke lama ai la'alaiha la'alaiha domin ana kawo ma a matsayin sila kamar yadda Allah ce kala amma qalilin la yusbihunna nadimin amma qalilin ay an qalilin amma sai a kawo ma fa bima rahmatin min Allah linta lahum ay fa bi rahmatin min Allah linta lahum fa bima naqabihim mithaqahum wa kufrihim bi kaga ma anan duk a matsayin sila ai wannan ma din an kawo ta domin karfafa zance to nan malama bisa wannan kira ma din matsayin sila ne a matsayin la alaiha kenan sai zanto in kullu ai innahu kullu nafsin la alaiha hafiz kowace rai to lalle akwai mai kiyayewa a kanta mai kula da abin da take wa inna alaikum hafizin to amma idan muka kira kuma lamma kira'ar abdullahi ibn amr nishani qira'ar wato ainihin hamza da asim bin abin najid al-kufi sai zan to lamma an gane to sai zama nan lamma ta koma ma'anar mai illa to sai to in anan in ce ma'anar mai ma nafiya tunda illa ta biyo bayan ta ai ma kullu nafsin illa alaiha hafiz mun gane ba eh, babu wata rai face akwai mai kiyaye a kanta a to wannan shine in haza an gane in haza wato ainihin illa sihr mubin face sun ce wannan ba komai bane face dabo dabo ne wanda yake bayyananne to sai suka ce ma bayyananne domin ƙara rudar da mabiya gaskiya ta ƙara boyuwa gare su sai suka ƙara cewa ai sai sihirin ma a bayyana yake ƙarara a fili yake ƙarara wato ba ba gaskiya wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin a zo da shi ba gaskiya bane shine uh, mubin cewa mabayyani mubin zai zanto daga bana wato ya bayyana karara kamar yadda ake cewa bana she'u idan zahara wa tabaha abin da ya fito fili karar ya bayyana kuma zai zanto daga abana ana cewa abana she'u kuma idza zahara wa tabaha kenan bana da abana yakan zo duk a matsayin mai lazu wani lokaci kuma akan kawo abana din a matsayin wato mutu muta'addi abana yubinu wato ainihin ibanatan an gane to saboda haka mubayyin ina nuna cewa abin a ƙarar yake a bayyane ki sun faɗi wannan domin ƙara batar da waɗanda suke kan bata haka kuma abin yake gudana a koda yaushe wanda suke kan bata kullum kokari suke su nuna wanda suke bin su akan bata cewa wanda suke kan gaskiya wato ainihin akan bata suke in ma wanda suke bin nasu sun kasa gane bata sai ce a ah, to ai ku ba za ku gane abin da za mu gane ba tunda mun fi ku ilimi mun fi ku gogayya mun fi ku sanin me yake je ya dawo amma gashi abin ai a fili shi ma su ai a bayyane yake dan me dan su kara rudar da wato ainihin mabiyan su su kara tabbata akan abin da yake wato ainihin na bata to dukkan wannan lallashi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa ba wai kasawa ba da gare shi a'a hujjoji da dalilai sun bayyana karara akan gaskiyar abin da ya zo da shi amma dai waɗannan sun kangarewa abin da yake na gaskiya ne sun zaɓi ɓata akan shari'a وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو bayanin kuma wani hali nasu nazarcewa kan bata da tabbatuwa a kansa da kuma wato ainihin fada da abin da yake na gaskiya wato inda aya za ta zo musu ta bayyana karara ga littafi Allah ya saukar da shi da bayanin cewa kai annabin Allah ne to ba za su gamsu ba za su ce dabo dabo ne wanda wannan shi ya bayu suke cewa to me yasa ba a turo mala'ika tare da kai ba me yasa mala'ika bai zanto tare da kai ba wanda zai na yin gargadi tare da kai yana bayyana cewa lalle kai gaske ne annabin Allah ne manzon Allah ne sai a turo kai kadai wannan yana nuni akan cewa abin da ka zo da shi ba gaskiya bane in dai daga Allah ne ai Allah sai ya hado ka da mala'ika wanda zai na gasganta ka zai na tafiya tare da kai ya zanto shi ma yana yin wa'azi kamar yadda kake yi a shi ne kamar yadda Allah ce wa kalu mali hada rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira suka ce to wannan wani irin manzo ne wanda yana cin abinci kuma har yakan shiga kasuwanni inda gaske ne manzo ne na Allah to ai da an saukar da mala'ika tare da shi ya zanto mala'ikan yana yin gargadi tare da shi to shine Allah yake bayani anan domin ba su ne ba su amsar wato ainihin a waccan maganar tasu da suke cewa to me yasa mala'ika bai zo ba wa ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikr innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin suka ce ya kai wanda aka saukarwa wahayi aka saukarwa da ambato lalle kai mu fa muna ganin kai mahaukaci ne yanzu kana tunani kawai da wannan bayanin za mu yadda da kai in ban haukaya za ka kai wannan tunanin to me yasa baka zo mana da mala'iku ba wanda za su na tafiya tare da kai wajen karantarwa wajen wa'azi in dai ka zanto daga cikin masu gaskiya cewa abin da ka zo da shi gaskiya ne ai wato ainihin mala'iku sai su suna maka rakiya to anan sai mu gane cewa to littafin daga Allah ne littafin daga Allah ne to shine Allah anan sai yake cewa wa qalu laula unzila alaihi malak kuma suka ce to me yasa ba a saukar mishi da mala'ika ba mala'ika ya zanto tare da shi suna tafiya wa'azi suna tafiya karantarwa tare me yasa ba mu ga mala'ika tare da shi ba walau anzalna malakan sai Allah ce to da a ce za mu saukar da mala'ika din ya bayyana ƙarara su shi bisa yadda yake la qudiyal al'amur to da an riga an zartar da al'amari ma'ana da sun mutu yayin da mala'ika ya zanto ya bayyana bisa halittarsa duk mutuwa za su saboda mala'ika ba mutum ba ne sannan kuma in mala'ikan ya bayyana suka bujirewa abin da yake na gaskiya to hallakar da su za a yi da ƙudi al’am sun malatun zarun haka ne? na sun malayun zarun sannan kuma ba za a saurara musu ba sannan ba za a saurara musu ba ba za a jira ba cewa a ɗan ƙara jinkiri na wani lokaci ko za su karɓi shirya a'a nan take za a hallakar da su sun malayun zarun sannan ba za a saurara musu to wannan abin da suke cewa kenan wa qawla unzila alayhi malak me yasa ba a saukar da mala'ika tare da shi ba an gane a shine a can suke cewa وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا suka ce ba za mu yi imani mu gazganta ka bisa ga abin da ka zo da shi ba har sai ka bubburgar da marainan ruwa daga ƙasa mun ga gashi nan take marainan ruwa duk sun fito ruwan daɗi kayan ciye-ciye ababen lambu ko kuma mu ga wata gona wani lambu babba tare da kai na inabi da dabinai sannan ya zanto ga ƙoramu ka fiffitar mana daga ƙarƙashinsu suna gudana ko kuma ka yanko mana da wani yanki na sama ka faɗo mana da shi kamar da yake rayawa ko kuma ka zo da Allah da mala'iku ƙabilan jama'a jama'a ta mala'iku wasu bayan wasu suna bayanin cewa to fa kai kai annabin Allah ne manzon Allah ko kuma ya zanto maga kana da wani gida katafaren gida na kawa wanda aka kawata shi da zinare da kayan gwalagwale ko kuma maga kana tashi kana hawa sama kai kama saurara ko da ka zo da dukkan waɗannan ababen ba za fa mu yi imani da su ba da ma hawa saman naka to har sai ka sasso mana da wani littafi daga sama na ƙara'u muna karanta shi muna jin bayanin cewa lalle kai annabin Allah sai Allah ce ka ce da su Sarki ya tabbata ga Allah ubangiji na ma'ana abin mamaki ani ba kowa bane face mutum ne kuma manzo da Allah ya turo ni zuwa gare ku an gane to wannan nuni akan mai kaiwa mutuka da kangarewa wajen kafircin su da anishin bijirewa su shine wa qawlu la unzila alaihi malak me yasa ba a saukar da mala'ika a kansa ba ya zo tare da shi sai Allah ce walau an zalla malakan da za mu saukar da mala'ika ɗin tare da shi manzo Allah laƙudiyar amur da an riga an zartar da al'amari abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma da katada bin di'ama bin katada as-sadusi da mujahid bin jaba suka ce aida sun mutu da nan take sai riga sun yi ne sai riga sun mutu an halakar da su wanda wannan asar din dukkanin su al-imam Abu Ja'far ya fitar cikin jami'il bayan an ta'awili alquran zuwa gare su da isnadodi tabbatattu cewa abinda ake nufi da laqudiyal amr da nan take za su mutu mala'ikan yana bayyana halittar su ba za ta iya karɓar halittar mala'ika ba kuma in Allah ya hukunta musu ma sun ga mala'ikan kuma suka ƙi yin imani to sun malayun zarur nan take za a hallakar da su sannan ba za a saurara musu ba ba za a jira zuwa wani lokaci ba a nan sai Allah ya kawo eh, fi'ilin eh, wanda yake eh, bina'an lil majhul bai kawo shi bina'an lil ma'lum sai ce la qudiyal amr da an riga an zartar da al'amari Allah bai ce da Allah ya hukunta al'amari ba to sai Allah ya kashi da wannan shiga domin nuni akan cewa wannan abu ne saukakka wajen Allah in ya tashi halakarwa ba abu ne mai wahala kar su ga Allah ya basu su suna cewa abu ne mai wahala wajen Allah ya hallakar da su ganin damar Allah ne zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ne in ya so hallakar da su nan take ne shine laqudiyal amr da an riga an zartar da al'amari ma'ana cikin sauƙi cikin ƙanƙanin lokaci tunda shi Allah al'amarinsa ne wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil kamar ibtar idon da ka'ida ce innama amruhu idza arada shay'an an yaqulahu kun fayakun daga Allah ya nufaci abu zai ce to zanto kaza nan take sai me sai zanto shine laqudi al-amr ah, thumma la yunzarun sannan ba za a ainihin wato saurara musu ba ba za a jinkirta musu ba na'am ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله يقول ولو جعلناه ملكا kuma da a ce za mu sanya shi ya zanto malakan mala'ika shi da za mu turo shi zuwa gare ku laja'allahu rajulan to lalle da za mu sanya shi ya zanto mutum ne irin wa labasna alaihim ma yalbisun kuma lalle da mun cakuɗa musu abinda su ma suka zanto suna cakuɗawa na me na juya gaskiya su ɗauki ɓata to da su ba sun samu mai rikici su ce to ina abin yake shin mutum ɗin ne kuwa ko mala'ikan ne kamar yadda su ma suke yi sai su samu rikicewa kamar yadda suke rikitar da mutane akan ɓata su mai da gaskiya ta zama ta ce bata batan kuma su mai da shi ya zanto me ne gaskiya su mai da ƙarya ta zanto ita ce shiriya shiriyar kuma su mai da ta zanto ita ce ne ƙarya din to su ma da sun samu kansu aka sai to a ah, to kuma an ce mala'ika ne kuma gashi yanayin sa na na mutum to sai a samu mai kongoba kon baya to shine Allah Allah yake cewa walau allahu malakan la allahu rajula domin nuni akan cewa to ai su mutane ne ba mala'iku ba inda za a turo mala'ikan ba to za a mai da shi yanayi na mutum don ya zanto sun tafi daidai wa daida ta yanda halitta ta fi samun nutsuwa idan tana tare da halitta irinta an gane ba haka tsarin yake to idan Allah ya turo mala'ika ko kaga halittar mala'ika daban take da taku ku mutane da aka ba za ku samu nutsuwa da karkatuwa zuwa gare shi ba to na shi ya bayi sai Allah ya turo mutum a jinsin halittar ku yanda kuke a matsayin me matsayin ni'ima matsayin ni'ima ce Allah ya yi da ya tahi turo manzo sai turo wato ainihin mutum bai turo mala'ika ba bai turo aljanu ba wannan ni'ima ce domin ku samu nutsuwa ku samu gamsuwa ku samu fahimta shi yasa Allah ce da kariman nan Allahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatalu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to inda a ce mala'iku ne a ban ƙasa to da Allah sai turo mai mala'ika shine ne law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da ce mala'iku ne a ban ƙasa suke yawo suke rayuwa cikin nutsuwa to da in mun tashi turo ɗan aiki sai mu turo mala'ika to amma tun da mutane ne suke rayuwa a ban ƙasa to sai aka turo mai mutum an gane ba to inda mala'ikan ma za mu turo to za mu mai da shi ya koma wato ainihin yanayi na mutum shine walau Allahu malakan la Allahu rajula amma idan mala'ika ne ya riga ya zo kuka ga mala'ika ƙarara a bayyane to wannan menene hallaka ce hallakarwa ce tafiyar da ku za a yi shine malu nazzilul mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan mundarin wato anashin ba ma sassaukar da mala'iku sai da gaskiya dan tabbatar da gaskiya kuma mala'ikun da suke nema a saukar inda an saukar da su to fa su ba za su zanto ababen jira ba wato anishin halakar da su za a yi shine sun malayun zaro shine yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai idin lil mujrimin wa ya kuluna hijiran mahjura yinin da za su ga wato ainihin mala'iku to babu farin ciki ga maɓarnata a wannan rana wato hallaka ta riga ta yi ne ta riga ta tabbata gare su da haka wannan maganin da suke da cewa a zo da mala'ika ba wai in an zo da mala'ikan yadda za su yi ba a'a ƙara bijirewa abin da manzo Allah ya zo shi na gaskiya wanda wannan magana ce wadda waɗanda ake bi su suke faɗanta domin ƙara ruɗar da mabiya kamar yadda Allah ce a faqala al kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين waɗanda suke manyan gari da suka kafirta suka bijirewa abin yake na gaskiya sai suka ce wannan ba kowa bane fashi mutum ne kwatankwacin kowa yana neman fifiko yana neman ya jagorance ku abin nufi bakin ciki yake da shugabancin da muke mu so yake shi ma yayi tarayya da mu ciki inda Allah ya so ada sai ya saukar da me da ainihin mala'iku mu ba mu taɓa jin wannan batun ba cikin iyayenmu na farko cewa ga ai wani mutum ya zo a matsayin manzo kaga dan karin dan ƙara wutarwa shine irja'atu mu rusulun bayni aidihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan wa inna bima ursiltum bihi kafirun yayin da manzanninmu suka zo musu ta gabanninsu da bayansu al'ummin da suka shuɗe da wanda za su zo cewa kada ku bautata wa kowa sai Allah subhanahu wataala sai suka ce lausha a rabbuna da Allah ubangijinmu ya so la anzala mala'ikatan to ai da ya saukar da mala'iku saboda haka fa inna bima ursiltum bihi kafir da haka mu game da abin da aka turo ku da shi masu cewa ne ba za mu yarda da shi ba ba za mu yi imani da shi ba to shine Allah ce to inda ma za mu tura mala'ikan a matsayin shine manzo din to da za mu sanya shi ya zanto mutum irin shine walau ja'allahu malakan da ja'allahu rajula da mun mai da shi ya zanto mutum saboda halitta ta mutum ba za ta iya karɓar halittar mala'ika ba saboda yanayin da halittar mala'ika take an gane shi yasa za mu ga ko da maryam alaihi salam da mala'ika jibril ya tashi zuwa mata sai ya zama ta me a sifa ta mutum fattakhadha min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya haka annabi daud alaihi salam yayin da mala'iku suka tashi zuwa wurin sa sai suka zama sa me a sifa ta mutane وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشرك وهدنا إلى سواء الصراط هكذا ملقى النبي إبراهيم عليه السلام da suka tashi zuwa masa nan masu masu suka zo masa mai a yanayi na mutane wanda har shi yasa yasa aka yanka dan maraki aka girka abinci hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala haka annabi lut shi ma yana suka tashi zuwa masa suka asifa ta da haka sai shiga tashin hankali ke ganto kada fa kuma su bakin kasu ce za su ah, afka musu da haka nan hankalinsa ya tashi walamma ja'a rusulna lutan si abihim wa baka bihim dar'an wa qala asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilay to kaga sai suka zo mai a sifa ta ainihin mutane saboda yanayin halittar mala'ika a yanayin yanda Allah ya gina ɗan adam ba zai iya karɓar halittar mala'ika ba a bisa yanda yake ya gan shi a cikin halittarsa duk da ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ga mala'ika Jibril a sura halittar ta mala'ika hasso biyu shine wala qadra ahu nazlatan ukhra kuma ya zo a hadisin Abdullah bin Mas'ud cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim yake cewa manzo Allah ya ga mala'ika Jibril yana da fuka-fukai ɗaya ɗaya har guda ɗari shida. a siffar mai halittarsa a sifar halittarsa amma za mu ga hadisin abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim da kuma hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu sahaba ajma'in wanda yake cikin sahih muslim za mu ga lokacin da ya zo wa manzo Allah sai ya zama sa a sifa ta mutum ta yana cikin sahabbai babu wanda ya san shi ko babu alamar tafiya tare da shi ya tambayi manzo Allah kan ne musulunci kan me imani kan me kyautatawa karshe manzala ce kun san waye wannan mai tambaya suka ce mun sani sai ce ai fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum ai jibril ne yazo muku yana karantar da ku addini kaga yazo manzo Allah siffa ta ne ta ainihin mutum a wannan yake zuwa musu shi yasa mafi yawa ma yakan zo masa a sifa ta dihiya bin khalifa al-kalbi wanda sahabi ne kyakkyawan sahabi to jibril yakan zo masa shi manzo Allah sifar iya ne kamar yadda yake cikin wato ainihin sahih muslim musnad imam bin hanbal ta hadisin jabir bin abdullah da kuma sahih bukhari da sahih muslim ta hadisin ummu salama da kuma musnad imam ahmad bin hanbal ta hadisin abdullah bin umar a yawo cikin sunanin nasa'i cewa jibril ya zo manzo Allah ne a sifa ta dihiya yake masa wannan tambayoyin tambaya kan musulunci tambaya kan imani tambaya kan kyautatawa to wannan ruwayar bata inganta ba tana cikin sunan nasa'i inda a siffar ta dihiya to ai sun san dihiya da ba za su ce wani mutum ne babu wanda ya san shi a cikin mu ba ba alamun tafiya tattare da shi wacce ruwayar bata ainihin inganta ba to amma sai manzo Allah kuma ya ga shi Jibril din a siffar halittarsa sa su to shine Ibn Atiyya rahimahullah cikin al-Muharrar wajiz yake cewa wannan bai ci karo da ganin da manzan Allah ya yi wa jibril ba a sifar halittarsa saboda Allah ya ba manzan Allah karfi da damar da zai iya ne karɓar ganin jibril a yanayi na halittarsa a wannan lokacin don haka hakan sai ya kasance to haka su ma ragowar annabawa da manzanni su ma Allah zai iya ba su wannan dama ɗin an gane ba kuma ba abin da yake kora cewa ba su ga mala'ika din a yanayin halittarsa ba amma nuri akan cewa mafi yawa mala'ikan yakan zo musu ne a halitta ta mutum saboda yanayin bisa asalin halittarsu da suke kai ba za ta iya karɓar ganinsa a bisa halittarsa ba amma wani lokaci kuma sai Allah ya nuna musu halittar shi mala'ika ɗin bisa halittarsa kamar yadda ya tabbata shi manzan Allah ya yi ne ya ga Jibril a halittarsa bisa yadda take har sau biyu duk da yake ta bangaren ragowar manzanni da annabawa babu abin da ya zo da yake tabbatar da haka ko yake kora haka amma ta bangaren manza Allah an samu ya ga Jibril to tunda an samu to mai yiwa ne ga mai kenan ga ragowar manzannin ma da ainihin annabawa to shine Allah ce to da za mu turo mala'ikan walau Allahu malakan to la Allahu rajula da mun sanya shi ya zanto mutum irinsu anan sai Allah ce rajulan bai ce basharan ba sai ce rajulan domin nuni akan cewa rikida mala'ikan ya koma yanayi na mutum min babi tamfil ne la min babil haqiqa ba wai haqiqa ya koma mutum ba a'a da ana dai nuni game da yanayinsa yana bayyana cewa yanayin mutum ne amma ba mutum din bane fil haqiqa to yasa sai aka ce mai rajulan ba a ce basharan ba an gane kamar yadda wato ainihin ah, siddiq hasan khan ya yi nuni zuwa ga cikin tafsirinsa fatahul bayan littattafai makasin Qur'an haka al'alusi cikin ruhul ma'ani haka jamaluddin al cikin masu ta'awil sun yi nuni zuwa ga shi yasa na sai Allah ya ce wato ainihin rajulan bai ce basharan wala labasna alaihim ma yalbisun to ina gari lokaci yayi sai mu tsaya nan gobe sai mu dora akan nan wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin صادق الله